shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tafsiri na arba'in da bakwai a cikin suratul tauba da yin uwa ba su manta ba Allah maɗaukin sarki yana mana magana dangane da abin da ya shafi siffofi da ɗabi'u da ayyuka na munafukai waɗanda suke aikin su shine kullum zagon ƙasa ga musulunci ƙoƙarin ɓatanci da cin mutunci ga manzon Allah munafiki yana bayyana cewa shi ne imani ne amma kuma a zuciyar shi ba haka abin yake ba kullum ƙoƙari suke yi zubar da mutuncin annabi su kora mutane daga gare shi shi yasa ma Allah madaukakin sarki cewa minhum man yalmizuka fi daga cikin munafukan akwai waɗanda suke don dangane da abin da ya shafi sadaka da karaba inda su ba su samu ba kuma sun sa rai su samu za su koma gefe su ta surutu su ta zage-zage su ta ɓatanci fa in uku min harabu da a ce da aka zo rabo sun samu to da ka yi wiwi shiru ba za a zagi kowa ba ba za a ci mutuncin kowa ba amma wa illam yi min ha to tun da kaso bai kai kansu ba ko ma tsarin da suke tun asali ba a ba su ba idahum yasfaqu wannan sai bakanta masu ya sa cikin baƙin ciki da damuwa suke ta soki burutsu suke ta zage-zage suke ta soke-soke suke ta ɓatanci iri-iri wannan shi shine ɗabi'un munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma kowane irin zamani da ga addinin musulunci ya yi ƙarfi yana samun karɓuwa za su ta surutu za su ta zage-zage za su ta habaice ce iri-iri muddin idan kuɗi suka gita. an kaso an yi rabo an kawo tallafi ba a ba su ba ko an ma wasu hanya sun samu su ba a yi musu ba sai su manta shi rabon kwaɗo baya hawa sama ko ya hausa kowa yake an fahimci wannan da ko mm. sun manta sirran gini sirran zaya. da allah madaukin sarki a ƙa'ida a rubutun farko na lahul mahafuz an rubuta cewa suna da kaso da ba wanda ya isa ya hana Allah an ba su amma da allah madaukin sarki ya ƙaddara ba su da kaso ko a ɗakinsu ake rabawa wallahi ba za su samu ba shi ne ka'ida hadisi ya tabbata daga annabi cewa abin da ya same ka Allah bai rubuta cewa wannan abin zai kuskure maka abin da kuma ya kuskure ka dama Allah madaukin sarki bai nufa za ka same shi mun manta lokacin da malakon rahimi mala'ikan da ke cikin mahaifa yake magana da Allah yake cewa ya Allah namiji ne za a halitta ko mace sai a faɗa mai ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a faɗa mai ya rubuta me ajalin shi nan ma ya rubuta sannan menene arzikin shi daidai da numfashi ɗaya da za ki shaƙa ki fitar daidai da makwalwar ruwa ɗaya da za ki haɗiya da abincin da za ki tauna ki ci wallahi a wannan rubutu ke da aka rubuta shi kun gano wannan da kyau idan abincin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ba ki ba ne wallahi ko an zuba miki ya dawo idan kin ƙare shan ruwan da Allah ya rubuta za ki sha a wannan rayuwa na duniya in duk duniyan nan gatan ki ne in a teku za ki mutu wallahi ba makwallon ruwa da zai wuce na ƙoshi iya arzikinki sai kin gama cinye shi tsaf sannan za ki bar duniya ko duk wacce ta fahimci wannan ba na tsammanin za ta samu matsala da kowa a duniya wallahi ba za ki samu matsala da kowa ba sai in ba ki da lissafi in da ke da lissafi za ki samu matsala da masara muna fahimtar wannan da kyau ko an zo ana rabo sai Allah madaukakin sarki bai sa Allah ya tsaga da rabon nake da ku ce Allah ya mu wani lokaci Allah inda rabonmu zai ba mu in ba rabonmu kuma to inna ilallahi rajibu mu kwaɗayin mu a wurin Allah ne amma su munafikai a zamanin annabi sai suka ta zunɗe suka ta surutai suke ta soke-soke suna faɗin maganganun ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ba da labarin sa cikin alkur'ani don mu ɗauki izina daga ayyukansu na wancan lokaci kada irin haka ya faru da mu a nan Allah mu ɗauki wannan ɗabi'a nasu mu zo muna yi yau ne wata baƙuwa ko wani baku sai zai na raba naira miliyan ɗaya ana kawo kan ki sai ƙari yake ce Allah bai tsaga da rabin ki kun fahimci wannan da kyau ko inda rabin ki wallahi ba za a hana ki ba yanzu idan za a yi rabon ba ana sarar a fiyo tana fara ba in akwai mutum biyar a nan wanda babu su Allah ya rubuta ba za su samu ba sai a faro daga ƙarshen masallaci can ana zuwa kansu ya ƙare shi idan kin san wannan damuwa da ɓacin rai har ya haifar maki da hawan jini wannan ba za ki samu ranki akan duk abin da kika rasa a duniya ana fahimtar wannan da kyau shi yasa a ayin da za mu tashi a yau ta hamsin da tara Allah madaukin sarki ya ci gaba da magana akan su dai waɗannan mutane masu zinɗan annabi dangane da abin da ya shafi rabon kuɗi sai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولو أنهم وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله مدوكين سرقيتي ولو أنهم رضوا إنا داما أتي sun yarda sun natsu hankalinsu ya komo jikinsu su amince da ma'atahumullahu wa rasulu kasan da Allah maɗaukin sarki ya kasasta ya ba kowa ta hannun manzon shi yadda su amince da suna da rabo da Allah bai manta da su ya ba su ba yana sanar da kowa ya ba wane ya hana ne ta sun gamsu ai rabon na Allah shi manzon Allah miƙawa ne na shi wa hasbunallah da ma a ce sun ce ai Allah madaukin sarki ya isan mana yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu ana nan mu ma na rabon zai rantsi ana nan Allah da ma'aiki ba za su manta da mu ba a nan gaba za su ba mu inna Allahi rajibun mu lallai kwaɗayinmu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake mun miƙa roƙon barin mu a wurin Allah mun gane wannan da kyau ku duk wannan ba ba laifi bane da za su yi wannan dai muna sa rai a rabon gaba da Allah kar a manta da mu mun gane wannan da kyau ku sai su tsaya a nan Allah ya sada rabon mu a ciki Allah ya tsaga da rabon mu kuna fahimtar wannan da kyau ko muna motsa gokon baran mu a wurin Allah da wannan suka faɗa da ya fi musu alheri a wajen Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko hmm. amma mutumin da bai san Allah ba sai je ta sai ya je ta yin abin da ba shi ke nan kun gano yanzu misali da 'yan siyasa za su zo su kawo abin masarufi musamman kayan azumi a ce a raba mutane duk yadda za su yi rabo ba za su iya wadata kowa ba ba za su iya bayarwa gida-gida kowa ya samu ba ɗan abin da kowa ya samu ya sa ya gode ma Allah wanda kuma bai samu ba to ya haƙura ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ba shi ne abin da ayan take faɗi ba amma ce wakilin unguwa ne bai sa sunana ba liman ne ya manta da mu don yana ƙin mijina bai samu ba waɗanda ake so 'yan lele kaga an kai masu wallahi in Allah madaukin sarki ya nufi wata ta samu kaso goma ku wallahi sai a kai mata a manta a ƙara mata an kai an ƙara a ƙara mata sai kuma ga shi kin fita kuma Allah in bai rubuta da Rabban ki ba wallahi ba ki samu idan haka ya faru to sai ki ce mun yarda da rabon Allah madaukin sarki ya raba babu kasan mu a wannan kasan amma Allah ya sa kaso na gaba Allah ya tsaga da rabonmu Allah ya samu ma mu samu to ki tsaya a nan kun gano wannan da kyau ko bayan da Allah madaukin sarki ya bayyana mana ɗabi'un munafikai na zunɗe da soka da habaici ga manzon tsira da kuma shawaran da Allah madaukin sarki ya bayar da a ce ita suke amfani da ita to da ta fi dacewa a matsayinsu da kuma ta fi dacewa da samun yardan Allah maɗaukin sarki gare su da sai Allah maɗaukin sarki ya ba da kasafi na baki ɗaya duk wanda ya shiga cikin wannan kaso to Allah ya ware mai abin da za a ba shi a duk shekara to abin da aka samu na gona da ɗiba a bashi na kuɗi a bashi na dabbobi a bayar na kaza a bada shine Allah maɗaukin sarki a aya ta sassun yake cewa na inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Allah madaukin sarki ce inna masadaqatu lil fuqara kun ga zakka to Allah madaukin sarki ya ware ta ne ga fakirai wal masakin da kuma miskinai hada yace khassa Allah subhanahu ba'dun nas bil amwa a rayuwa Allah madaukin sarki ya keɓance wasu mutane da kuɗi kun gano wannan da kyau ko Allah ya keɓance wasu mutane yi masa arziki ya zama suna da wadata suna da kuɗi dona ba'adun wasu kuma Allah madaukin sarki ne ba su kuɗi ba ba haka ake rayuwa ba na wani da kuɗin kamar su kashe wani da zai daina neman kuɗi da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi wallah ba sa talauci wani kuma abin da zai ci wallahi sai ya bara inda za a taka kokawa tsakanin wannan mishi da wancan marashi shi kini wannan talaka zai bigi da wancan mawadata da haka za ku gane ashe wadata ba ƙarfin jiki ba Allah yana zaɓen wanda ya ga dama ya wadata shi ya ba shi wani ta gan kyakkyawa ba ko kwabo wani mummuna da tarin dukiya wani ga kyau ga kuɗi wani ga muni ga talauci mun gane wannan wani ga lafiya ga kuɗi wani ga talauci ga rashin lafiya wani ga kuɗi ga rashin lafiya wani lafiyan har na siyarwa amma wallahi bai da na kwaki a gaida Allah kuma yana sanar da kowa kaga kafiri da tarin kuɗi mumini da ke kwana sallah yana azumi kuma wala na buɗe baki sai yayi da gaske Allah yana da tsari yasa malamai suka ce khassallahu subhanahu ba'dun Allah ya keɓance wasu mutane bil abwali ya su masu arziki masu kuɗi dona ba'adun wasu makotaro babu mun gano wannan da kyau ko wannan ni'imatan minhu alaihim ni'ima ce Allah ya ma masu kudin mun gano wannan ni'ima ce idan Allah madaukin sarki ya nufe su da cin moriyar wannan ni'ima to sai su bi dokokin da zai sa waje ala shukura zalika minhum sai Allah madaukin sarki ya tsara alaman gode ma wannan ni'imar da ya yi ma waɗannan masu kuɗi shine ikhraju sahamin su fitar da wani kaso a cikin dukiyansu yu'addunahu ila man la mala lahu ba da wannan dukiya ga bayin da su ba su da kuɗin niyabatan anhu subhanahu wa ta'ala fi ma dammanahu bi qawli domin ya tabbatar da abin da Allah madaukin sarki ya faɗi can cikin alkur'ani cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ba wata halitta da ke doron ƙasa face arzikinta cimanta a hannun Allah ne wannan da aka tara mai cima da yawa wannan kuma da bai da ko na karin kumallo ya ka ce wannan ne shi ya ɗibo ya ba wannan kuna gane wannan domin wannan zance na Allah ya tabbata وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أنا فهمت وانا كيف الله مدركين سركي ببا wani ko wata gwamnati iko da daman iya ciyar da al'umma ba domin a nan ya ce illa alallahi rizqwa shi man kowace halitta a wajen Allah take sai sa a taskan shi ke ci da tsuntsaye na gari da na dawa ya ciyar da dabbobin gida ya ciyar da na dawa ya ciyar da halittun tudu ya ci da na ruwa ya ci da waɗanda suke can ƙarƙashin ƙasa kowanne ya tsara mai abin da zai ci da Allah gwaggwa zalma sai an haɗa ƙasa mai danshi sai ya tsince shi kurkudu yadda Allah ya mai abinci sari kuma aka ce ci katako gara ta ƙasa Allah ya tsara ma ƙasa ta sha ruwa ta rayu ta fitar da amfani akuya da sauran dabbobi masu ciyayi su ci wannan dabbobi masu farauta da mu mutane mu ci wanda Allah ya ce mu ci a ciki wannan shine abin da kowa Allah ya zaga mai na ciman da zai ci baro ga abin mamaki da Allah ya halarci sauro ya ce da jinin ɗan adam zai rayu kun gano wannan da kyau ko sauro ya cije ki ya sa miki cuta shi ya rayu ya kwanta rashin lafiya likita ya samu abinci kun gano wannan da kyau ko kina mutuwa an kai ki kabari za a binne mai haƙin kabari da gadon makabarta a nan su kuma ake biyan su albashi ke cefanen gidansu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi ko ta ko ina sai Allah madaukin sarki ya ce da bayi kalli kuma da kankantanta jini Allah ya yi ta sha inda za ki dafa shinkafa gyara miya sanya kifi ko nama a aji ma kuma ba za ta ci ba da za ki siyo galan guda na jini a zuba a faranti a aje musu ba za su ci ba ba za su sha ba sauro ba zai sha wannan ba kuma ƙwarƙwata kuɗin cizo ba jini suke sha ba ba za su sha wannan ba sai na mutum da za ki ɗibi kuɗin cizo ki zuba ma akuya za su sha ta sai na mutum haka Allah ya tsara haka ake programming din ta wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah a bara na fitar da wani statistic na lissafin yadda ake ba kowace jiha kuɗi na ɗauni daga gwamnatin tarayya babu wata gwamnati a ƙasar nan kaf da za ta iya ciyar da 'yan ƙasanta abincin safe da na rana da na dare rini ɗaya in an samu jihohi irin su Legas za su iya ba su iya na mako ɗaya kudin zai ƙare ta ji su ba su wannan fa tsoron abinci da kayan bukatun rayuwa ba a sa man shafawa ba ba a sa sabulun wanka da wanki ba ba a sa kudin ruwan famfo kudin wutan lantarki kudin magani school na yara kudin kaza duk babu amma da yake halittun nan na Allah sai lamunci mutum shi arzikinsu yana wajen yasa ce in kana so to ka umarci 'ya'yanka da yin sallah da iyalanka baki ɗaya wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha suke la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin da ku isa kowa ya kula da wannan godiya da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi ma masu arziki to ne su ɗauki wannan dukiya da Allah ya ba su a ɗibi wani kaso a ba waɗanda suka talakawa ne an gano wannan da kyau ku kwanakin bayan muka yi lissafi dukiyan wani mutum da ya ce Allah ya ba shi ta fitar mai da misalin zakka 1.5 trillion Trillion ɗaya da biliyan ɗari biyar nawa zakanta zai kasance aka lissafa zai fitar da zakan biliyan talatin da bakwai da wasu motsi idan da zai ba da miliyan ɗaiɗai sai ya ba mutum dubu talatin da bakwai da wani abu miliyan ɗaiɗai idan aka zo da wannan zaton zaria ya ware cewa kowace unguwa zai ba mutum ɗari miliyan ɗaya yan kewaye garin zariya da yawa sun samu wannan kuɗi na ga dubu ɗari biyar biyar kowace unguwa sai an ba mutum ɗari biyu zakan za ta yi wa ko ba za ta yi ba amma da gama lissafi ce ta har ya ɗan san muku wani abu guje da shi Allah ya kiyaye Allah shi ta'ala to Allah madaukin sarki da yace inna masadaqatu yace lil fuqara'i tabyinun li masarifis sadaqati wal mahal Allah madaukin sarki a nan bayani ne ya fara dalla dalla na suwa ne za a ba zakka hatta la da anho, domin kar a tsallake su a ji a kai mu wasu summak yaro ila man ya sannan Allah madaukin sarki da kan shi ya fitar da su wane ne za su yi aikin rabon zakka za qawlu mali wa bi hanifa wa ashabihima wa qala shafi'i shafi shafi'i ce allamu lamu tamlik mun gano wannan al-imam ash-shafi'i ce lamun din da ce lil fuqara ulamu tamliki suwa suka mallaki wannan zakkar ta suwaye ka ban mana malam ta suwaye kun gano wannan da kyau ko ya ce na fakirai ne ita lamu ɗin ta mallaka ce jama'a mun gano wannan da kyau ko suwa suka mallaki wannan zakkan da za a bada sai Allah ya ce lil fuqara kafa ƙirai ne ka ƙaulihi almalu li zaidin wa amrin wa bakarin amma a larabce ne ce wannan dukiya na zaidi ne da amru da kuma bakar wala budda min taswiya bainal mazkurin dole a lissafa cib da cib a ba kowa in aka zo misali naira dubu sittin ne aka ce na zaidi ne da amru da bakar nawa nawa kowa zai samu dubu ishirin ishirin kenan yanzu da Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara to idan aka zo sai a ce su wane ne Allah ya ce za su zakan nan akwai fakiri akwai miskini akwai masu aiki kanta akwai wanda ake lallashin imaninsu akwai bayi akwai wanda ake bin su bashi akwai mujahidai akwai matafiya mutum nawa mutum takwas to sai aka zo da zakka aka ce naira miliyan sha shida ce to kowane kaso daga cikin wannan kasan mutum shida nawa nawa ya kamata a ba kowa miliyan biyu ya ce fakirai an ware muku naira miliyan biyu miskinai naira miliyan biyu haka ne masu aiki a kanta miliyan biyu da ake bin bashi ma haka matafiya haka sai a ware kowanne to mai yiwa idan aka je ka san fakirai in an tashi raba masu miliyan biyu adadin da ya kamata kowa ya samu ka ga yayi kaɗan wajen miskinai da su 'yan kaɗan ne sai ga nasu ka san yayi yawa kun gano wannan da ke ku ya danganta da fatan kun gane ba ɗiban kuɗin za ce na fakirai a raba musu in inda kai ƙarshe sai a fara da wa miskinai inda kai ƙarshe a ba su aiki kasa nawa aka samu da san bana ya ka ce biliyan dubu ne misali Ta. ya za a raba sai a ce to gida takwas ne ya ka ce za a ba ta sai a ce to wannan kudin a raba sai takwas sai a sa asusun fakirai nasu kasan asusun miskinai nasu kasan asusun masu aiki duk nasu ga san har zuwa ƙarshe kun gane da ake yi ta ce to ina jadawali ina list na kowane ɓangare ya ka lissafa aka ce fakirai su miliyan ɗaya ne ta ce to yi dividin wancan kuɗin kowa nawa zai samu da aka zo wajen miskinai ya ka ce miskinai su kuma su dubu ɗari ne suwa za su samun kuɗi na miskinai saboda su ne yan kaɗan nasu kasan zai zama yana da yawa to sai wasu malamai suka ce idan aka gama rabon gaba ɗaya abin da ya saura sai a kwaso wannan abin da ya saura ɗin to sai a raba ma waɗanda suka samu kaso kaɗan bisa wuya wasu kuma suka ce ba za a kwaso ba za a bar kuɗin ne a waɗannan asusai gwamnati ta ci gaba da kulawa da su idan aka samu matsala daga cikin matsaloli ya taso ma wani ɓangare daga cikin ɓangarorin waɗanda za a raba ma wannan zakkan to sai a ɗiba daga wannan asusun sai a mutu hidima da shi yiwuwa sanda aka raba zakkan fakiri yana da wata 'ya da yake son ya aurar da ita lokacin ba su isa aure ba ko babu manemi to yanzu bayan wata uku da raba zakka ya kashe kuma za a aurar da ita ba da abin da za a aurar da ita sai zai faɗa dama kuɗin miskinai ya ragu ai haka ne sai a ɗiba da gaske sai a ba shi bilma a ana nan ƙila an raba wa matafiya siya ya saura sai aka ga a ah, to ga wani ana bin shi bashi kuma wancan kasan da aka yi sanda da ake ka san baya nan sai a ɗibo daga wancan abin da ya rara sai a ɗiba sai a bashi ko shi wancan damuwa kun gano wannan da kyau ku? kada ya zama an kashe kuɗin duka ba a da abin da za a yi amfani da shi a wani lokaci kuma jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ah, Bala budda min taswiya bainal mazkurin babu makawa dole a daidaita raban tsakanin waɗannan da aka ambata wasu wasadaqatu mata utliqat ƙarfin qur'an fa hiya sadaqatul fard duk inda kuka ji a qur'ani an ce sadaka to zakka yake ne an duk in kun ji an ce khudh min amwalihim sadaqatan to zakka yake ne an fahimci wannan faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na bai ce umirtu an akhudha sadaqa min agniya'ikum an umarce ni in karɓi zakka a hannun mawadatanku wa uraddaha ala fuqara'ikum in raba ta ga fakiranku wal miskinu ahsanu halan min al fakiri shi miskini ya fi saucin rashi akan fakiri an gano wannan shi fakiri shi ne talaka ne lamba ta ɗaya shi ne ya ɗan sauciya ɗan wani abu amma bai ishe shi yasa Allah maɗaukin sarki ce don da jirgin ruwan nan na mutanen da suka rage ma'anar Musa da annabi Khidir hanya iskalin limasaki ya amalu na bahari ai jirgin ruwa ne na wasu miskinai da suke haya da shi a teku kaga shi miskini har yana da wani abu a hannun shi har ga shi ya je ya ta jirgin ruwa ma yana haya da shi haka ne amma ka ƙi da tsoni shi ƙota yau ne sai ya fita yake samu abin da za a ciyo bai da yadda zai rayu kun ga wannan da ke ku bai da yadda zai rayu da ƙyar yake samun abin da zai ciwo yake ce masa ƙiri. shi ko miskini yana da abincin da ishe shi da ƙila yana da na sati an gane sai sa idan za a fitar da zakka da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati na ƙasa-ƙasa to duk ana ba su zakka duk ma'aikacin gwamnatin da ba sata yake yi kuma albashin shi bai kai wani adadi na kuɗi da za mu zo mu ambata ba in an tashi rabon zakka sai an ba shi don dai waɗannan da suke ansan albashin dubu ɗari biyar a wata duk a sa sunan su a cikin listin zakka da gaba ɗayan su fakirai ne miskini ne da kafin wata ya ƙare sai sun ne sai sun ci bashi suna da wani abu a hannunsu amma ya ishe su an zo rabon zakka su shiga layi duk su amsa ina fatan muna fahimtar wannan wani yake waruwa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu ta'awwaza min al-faqr an ruwaito annabi yayi addu'a cewa Allah madaukin sarki ya raba shi da talauci warawa anhu annahu qala an ruwaito kuma ya ce allahumma ahini miskinan wa amisni miskinan allah ka raya ni miskini kuma ka ɗauki raina miskini falau kana miskini asma wa halin min alfaqir da miskini ya fi faƙiri talauci mafi tsanani da tanaqad al-khabaran da an samu kauro a cikin mai hadisan iri shi ya fi tsananin rashi sai annabi ya roƙi Allah ya raba shi da fakirin shi ko miskini annabi ya ce Allah ya raya shi miskini ya mutu miskini ma'ana shi ba mai kuɗi ba shi kuma ba wanda ya gaza samun abun buƙatun yau da kullum ba ya ke nufi da miskini kenan abinda masu magana suke cewa mai rufin asiri bai da shi amma ko ba a gane bai da shi fakiri in ya ga miskini sai ce a ah, wani ana cikin wadata an gane wannan in ne kuɗi ya ga miskini sai ce haulayin zakka ina fatan kuna fahimtar wannan iz yastahilu an yata'awwada min al-faqri ai ba zai yi a ce kuma fakiri ya fi sauƙin yanayi kuma a ce annabi ne nemi tsari da shi ba a fakirancin ya fi tsanani da muni ne ya sa annabi ya ce Allah ya raba shi da shi sun masa'ala ma huwa wa halin minhu kuma ya roƙi tsanani a wa qad do'a a du'a'ahu sai ko gashi Allah ya karba dan annabi wa qabadahu Allah ya ansaran annabi walahu malum mimma afa Allahu alai ya da yan kuɗi a aji wanda Allah ya sa ya same su na sai'i walakin lam yakun ma'ahu tamamul kifaya sai dai kuɗin ko ba za su isa bukatun shi ne da kullum ba wani zalika ruhina dar'ahu da wannan ne sai annabi ya bada da jinginar sulkin shi sai bayan da gwamnatin abubakar ta zauna sannan aka ji aka an so sulkin addu'an annabi ne allah madaukin sarki karɓa ana fahimtar wannan da kyau ba laifi ba ne idan kina da bukata kina da wani abu ki ba da jingina a baki sannan ƙa'ida idan aka baki jingina bai halatta ke amfani da wannan abin jinginan ba ko da izinin wanda ya ba da jinginan bai halatta kina son a baki bashin dubu ɗaya ya ka ce ba za a baki ba sai kin ba da jinginan dutsen guga to za ki bayar a baki ko bai halatta wacce ta ansa jinginan kuma ke guga da shi ba idan kika ba da jinginan gidanki bai halatta wanda aka ba jinginan kuma ya riga karban haya ke da aka kika ba da jinginan ke ne gidan na farko sai za ki riga a san hayin gidan amma idan kika ba da jinginan saniya ko akuya sai zama ke wanda kika ansa jinginan ke ce kike ciyarwa wanda ya bada jinginan zai kawo abinci da abin da ruwa da magani ke wanda kika ansa jingina ke ke yi sunan shari'a ta baki dama za ki ki matsu nono ki sha in doki ne ko jaki ko alfadari kuma an baki daman ki hau da ba za a bar su ba abinci ba za su iya su mutu amma wanda ya bada jinginan keke ko mota ko mashin wannan bai halatta ya zuba mai ya hau ba in an ajiye su za su mutu ne karatun dole ne kullum sai an je makaranta Allah madaukin sarki ya samu dace Bala ya ce wal faqiru ma'anahu fi kalamil arab idan aka ce faƙiri a larabce almakahorun alladhi nuzi'at fikruhu min zahari ine kama a ce wanda aka zare malaka min shiddatil faqari saboda tsananin talauci Wana talauci ya danna shi ƙasa stressing na shi down bai iya motsi kwata-kwata saboda rash wala hala a shaddu min haza babu halin da yake wannan tsanani a duniya da abin da mutum zai ci a rana wanda sai ya fita ko wanda ya taɓa faɗa mai ce wallahi mana abin da za a ci da safe ko kwani kaɗai ba ƙosai ba ƙoli, ba wara ba komi ko kwai ya ce wallahi sai na fita in ba a samu wallahi sai ta in an samu to sai ya zama a tara a fi da rana ila a samu na dare ya fara samun yalwa ne shi ne ke samun abin da za a ajiye na kokon safe gobe kun ga wannan shi ake cewa a amma wanda zai sai cin shinkafa ya aji ya sai ledan taliya uku ya aji har da indomi guda biyu a ɗan yauce fanan ɗari bakwai a aji wannan ne don ya girmuwa a dukkansu za a ba su zakka su duka an gane wannan da ke ku su duka yasa Allah ka raba mu da talauci wannan ne ya sa a ƙasar saudiya manyan malamansu da suke karantarwa gwamnatin saudiya take masu manyan gidaje kuma ta rika ba su albashi da kuɗi a asusu mai yawa saboda mutane da ke zuwa complain wurin a rika bi ana ta taimaka ma waɗannan mutane don yanzu kafin a ji a samu wani mai mulki a ce an je an kai mai kukan talaka na ƙasa ya fi sauƙi a je masallaci a miƙi a ce maliman da Allah a taimaka haka ne kullum na haka muke haɗuwa da makafi ne wannan za je makaranta wannan matafi wannan ya rashin lafiya wannan kaza da akwai irin wannan asusun da gwamnati ke ware masallacai masallatai ina faɗa muku da ba a shiga halin damuwa da yawa ba kuma inda za a samar su kuma mutanenmu da sun ƙirƙiro wani fitinan da dole ma a dole su yanzu ana akwai kasamar matafi mun taba masallacin nan muna zaune fa wani nan ya miƙe ya ce a taimaka mashi kalmomin tausayi na miƙe na zubo awai da hadisai Allah ya tara mai kuɗi su ne har za a miƙa mai sai wanda su ce kai malam tsaya kai da kace daga katsina kuka taso za ku jos motan ku ta mutu ya aka yi baka nemi taimako a duk hanyoyin nan masallaci a unguwa kaza unguwa kaza ba ya ka gane wannan unguwa kuma ka gane wannan masallacin ka zo an ce mu ga kaman garin Allah ya waye mun farka da bincike ya bincike sai gashi a ce yaron ɗan nan ƙofar doka ne ba mu ban wayan wasu daga cikin uwanka shi da ban kuwa? babanka babu mamanka babu to na kafa. fa in waɗancan kare na su ai za ka rena su ba shi ma babu da yan agaji suka shigo suke mazurai sai ba da ban yaye shi sai na kira na sa hasu ana ɗauka sai ya Allah ya sa ba ka ɗauko mana wani fitinan ba ita ita tana aure ne a unguwan ƙawara ai ɗabi'an shi kenan ɗaukan fitina yau na gobe da ban jibi da mu ce wannan ba fitina ya ɗauko ba bara ya zo masallaci aka kama kun ga waɗannan mutane suna daga wanda suke hana aiki taimako ana buɗe wannan asusun haka kuma kowa zai zo shi a asusun zai rayu Babar bar mutane a yin da suke Allah madaukin sarki ya kiyaye Waƙar qad akhbara anhu wannan fakirin Allah madaukin sarki ya ba mu labarin shi a cikin alqur'ani yace la yastati'una darban fil ardi zakka in za a bada sai ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah a ba waɗannan fakiran da aka tsare su aikin Allah la yastati'una darban fil ardi ba su da jalin da za su kasuwanci a bayan ƙasa yahsabuhum aljahilu aghniya Amina ta wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka mawadata ne domin kamun kansu la yas'aluna nasa ba sa roƙon kowa komi ilhafan ballanta nasu ƙwalla fare sai an ba su to Allah ce iri da ke da wannan siffar to a ɗauka a bashi gano wannan da kyau ɗauka a bashi wa ƙaunin akhar wani zance dangane da abin da ya sha faƙiri ya ce annal faƙir wal miskin sawa'un da miskini da faƙiri kusan duk tafiyansa ɗaya ne wajen talauci la farka bai na fil ma'ana wajen ma'anansu ba bambanci fa in ƙasa fil ko da yake sunansu ya sha bamban sunan wannan fakiri sunan wannan miskini a ɗabi'a da kuma ma'ana ya haɗa su su duka mabukasa ne Fala malikun imam mali ya ce alfaƙiru almuhtaju almuta'assi shi faƙiri mabukaci ne amma wanda ya kame baya bara baya wal miskin shi ko miskini a sail ne wanda in ba a bashi ba zai je ya roƙa kun gano wannan shine wa miskini fakiri fa bai da shi kuma baya roƙa miskini bai da shi amma yana roƙa an gano wannan da kyau ko wa qala abu hanifa mala abu hanifa ya ce man ma'ahu na dinara duk mutumin da yake da dinari ishirin au mi'ata dirhamin ko yake da dirhami ɗari biyu wala ya a hudu mina zaka bai halatta ba shi zakka ba fa a tabar nisa ana za a lura duk wanda yake da misali ba zai ci nisa nawa ne nisabin zakan bana miliyan na na masu kudin su za su ok ba masu kudin ga na naku yanzu kenan har mu tashi tafsiri ba wacce za ta zaka wajen nan me yake faruwa na yanzu ba wanda ya san misali na kwana jira ne shi ma ba shi miliyan goma sha nawa ne to kun ga kenan duk mutumin da ya zama bai da kuɗin da yake akalla miliyan goma sha takwas ne da wani abu to kun ga wannan an ba shi zakka a sha abinci a wannan ƙaunin fa za ku ji wani zancen kuma wa sauri alimamu sauri da ahmad da ishaq da wasu malaman suka ce la a hudun mallahu hamsuna darhaman duk wanda yake da dirhami hamsin shine one over four na misali zai karɓi zakka ba shi duk wanda aƙalla yake da abin da ya kai miliyan hudu da wani abu ba zai fi zakka ba A qadara ha min zahabi ko gwargwadonta na zinari wala yu'ta minha akthar min 50 dirhaman illa an yakuna zarima. kuma in za a ba da zakkan to kar a ba mutum darhami hamsin shi ɗaya in ba shi ake yin shi ma'ana an kawo zakka za a raba to kamata ya yi ya zama abin da za a ba kowa kar ya wuce miliyan hurhudu ko miliyan uku da wani abu in ko bashi ake bin mutum bashi ya haye kan shi to ana iya bashi abin da ya fi wannan da ya amma talaka da ke cin abin neman abin da zai ci a gida an tashi rago a haɗa kuɗin garin nan gaba ɗaya tattaro talakawan ko'ina ina da sai a raba musu kuɗin da ya sauwaka kar ya wuce miliyan hudu mu yanzu abin da muke shama a raba miliyan ɗaya ko dubu nawa ɗari biyar biyar amma yanzu kakkatsa zakkan ake yi a ba da dubu biyu dubu goma dubu biyar la sinin wa la guni bin ju'in har yanzu wanda aka ba shi dubu goma yana nan awa a faƙiri. ba taimake shi an ɗaga likafin shi ya zama miskini ba har yanzu yana fakiri domin wanda aka ba shi naira dubu goma za ta ishe cefanen yau na za ta isa ba ya sai abincin safe ya sai na rana ya sai na dare da kayan girkawa ko da ke in fakiri ne na gaskiya ishe shi fa na zai san da hikiman da za a yi Allah ya sa mu dace وقال shafi'i wa abu man kana qawiyan alal kasa duk mutumin da yake da ƙarfin nema wa taharruf kuma yake da ƙarfin sana'a ma quwwatul badani kuma jikin shi lafiyayye ne shi wa hasnu tasarrufi kuma yana da yanda zai yi sana'a hatta yugnihi zalika anil nas wanda sana'an za ta wadatar da shi daga roƙo a alayhi harama wannan haramun ne a bashi zakka idan in yana da wani abu a siyar a bashi jali ko gwamnati ta bashi bashi zai jali ko a sa wani mai kuɗi ya bashi bashi zai jali ko a bashi aikin yi wata rana wani ya zo wajen annabi ya ce ya ji labarin ana raba zakka ne shi na zai karɓa annabi ya ɗaga ido ya gan shi wannan muka ba shi gobe ma dawa zai don shi ƙato majiyin ƙarfi ce babu rubu ka za ka kai me kake da shi ya ce yana da shimfiɗin da suke kwana yana ɗan wandon shi a ɗan kaza ne shi je ka kwasu Ya zo ya aje gaban manzan Allah manzan Allah ya buga masa ƙararrawa sun ji inda ake da biyayya ke kenan wani ya taya a ya ce albarka wani ya taya ce kawo kuɗin nan take aka karɓa aka bashi shi dinari ɗaya ka ce je ka ce ka kai gida aka ba shi ɗaya ka ce je ka siyo ga ka je kwana sha bakwai a walin madina ka je siyo kare sannan ka da sai ga shi ya gama wadata gida har ya yi ɗinkin sabuwar ɗinka yana saɓawa zai ce wannan bai fi masa ba ka je kana roƙon mutane in an baka ma ya ta ƙare mutuncin ka ya ina gama ka roƙa in hana ka ya ce sana'a sa ni da zan samu kuɗin da zan raba ku wala ni mata zan ba saboda mace in ka ba ta kuɗi ita ba kashewa take yi me take yi sana'a take yi an gano wannan da wani zai ce zai raba zakkan naira miliyan ɗari biyu cewa zan iya kawo ta nan wajen kowace mace ɗaya a nan a ba ta naira miliyan ɗaya a ce ki je ki jari kuma duk mata goma za a fitar da wakiliya ƙwaya ɗaya a cikin su za su rika faɗin me suka fi da wannan miliyan ɗaya nawa ta rage nawa aka samu riba ana son magana zuwa baɗi nawa kowace za ta samu na rantse da Allah akwai wanda zuwa baɗi kudin tafiya kai miliyan biyar kuma ga abin nan ɗin bukatun gabanta gaba ɗaya ta yi a ciki mai gidan zai samu wani abu ya taɓa ‘ya'yanta za su taɓa wani abu iyayenta ma haka ƙawaye a ciki za ta biki a ciki za ta suna a ciki za ta duk abin da za a yi har ma inda zo masallaci da sa wani abu. Gano wannan da kyau ko? amma da aka ba guga fa da miliyan ɗaya ko sharri ke yarin kuwa wadda ke faɗin magana wadda ce wa aure zai yi da miliyan ɗaya ne akwai matan miliyan ɗaya ne yanzu akwai Wa da واحتج بحديث sallallahu alaihi الله عليه wa sallama sai kafa hujja da hadisin annabi da yake la ta hillu sadaqa ligani bai halatta a ba mawadaci zakka ba wala zai mirratin tsawe ko wanda yake da ƙarfin nema lafiyayye janata wa qala abu isa tirmidhi fi jami'ihi idza kana ar-rajul qawiyyan muhtajan daga samu mutum majiyin ƙarfi talaka wallan yakun indahu shay'un sai zama bai da komi wa a alaihi sai aka bashi zakka ajza an almutasaddiqi inda halin ilimi. malamai suka ce zakan ta yi amma inda so samu ne da ba a bashi ba bashin jali ya kamata a bashi da zai nema wa kai ya rani wa zahiru yaktabi jawazu zalika yace ya halatta ko yana da ƙarfin neman a bashi li annahu faqirun ma quwwatihi ai talaka ne duk da yana da ƙarfin nema wa da badani kuma lafiyayye ne shi wa bihi qala abu hanifa wa ashabu wa qala ubaydillah ibn al-hasan malam ubaydillah ibn hasan yace man la yakuna lahu ma yakfihi duk mutumin da bai da abin da zai wadatar da shi abincin shi wa yaqimuhu sana bai iya bajet a gidan shi ci abincin shekara fa innahu yu'ta zaka, wannan za a ba shi zakka sun gano in dai ba zai iya aje abincin shekara a gidansu ba za a ba shi zakka idan yanzu a kalli albashin ka ne nawa ne a shekara ake baka sai a lissafa bukatun ka na shekara af albashin zai iya yi a ya baka da zakka albashin ba zai kai ba a ya kana da zakka wa mutsalaqul lafzil fuqara la yaktadi listisas na muslimina a halin zimma ya Allah madaukin sarki ce inna masadaqatu lil fuqara yace ba musulmi kaɗai ba hakka kafirin da ake zaune da su a unguwa lafiya lau in akwai fakiri ko miskini a ciki ya halatta a basu walakin tazahar fil akhbar sai hadisai sun zo masu yawa fi anna sadaqa tu'khadhu min aghniya al muslimin to ana karɓan zakka ne a hannun masu kuɗin musulmi wato raddu fi fuqara'ihim sai a ba talakawan musulmi ba za ba kafiri ko kwabo ba sai inda ake lallashin su su shiga musulunci su ma wajen lallashin su a shiga musulunci za mu zo mu je inda ake ba da kuɗin ba kowa ke ba jama'a mun gano wannan da sai yanzu a taƙaicen taƙaitawa malam ya tattauna mana siffofin mutum biyu fakiri da miskini sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za ku zo za ku ji sauran yanzu na baku assignment kowa a cikin ku yanzu ya ta bincika ita ya ce ko miskiniya mijinki fakiri ne ko miskini ‘ya'yanki fakirai ne ko miskinai sarkinki fakiri ne ko miskini ne iyayen sarkinki fakirai ne ko miskine ne iyayenki a gida fakirai ne ko miskine ne malaminku fakiri ne ko miskin dan kana ce ban sa kai na ciki ba subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum